katlil aba'i da kashe babanninsu da suka yi ka iya kaya ka fis babanka kana kallon bai da gaskiya ka ce mai baba baka da gaskiya ka iya mun iya kun san imani ma hawa hawa ne sahabbai akwai da zo kashe babanninsu a filin daga mana ce abinda suka yi kokari na yi wa katil aba har da kashe ubanni wal aulad da kashe ɗiyan da su suka haifa wannan aiki da aka samu sahabbai suka yi da ya kai wannan kawai ma kaji bai kai ka yadda cewa adilai ne ba kai ga gafe su babanka eh kai yayanka ma ka fi shi ka fi rafaninka kabilan kuma ka fesin shi ba ka yi in abin kaga mutum na kuwa yana kuwa labe bai shigo gidansu ba ne abin ya shiga gidanku daga abin ai ya kamata da ta tsan sayawa mana ai ko dan mu ma ya kamata a ji kunyan idanunmu mana mutum addini wallahi abin da mutane suke ciki kenan ina kan wasu ne ana yi da kausassan murya bid'a ne shirka ne kafirci ne in ya shafe mu abin ga kuma ya zama cin huska wallahi wallahi cin huska ne yanzu maganin da yake yin ga da yi kowa bai gane kamar da wani yake ba wallahi abin da mutane ke faɗi ke in ka ce kaza da wane kake to da ya ce kaza ba da wane yake ba kun sa ka sa mutane ke faɗin haka in aikin banza ne an san wani yana yi wannan aikin tun da wani na yi bai kamata a yi ba in bid'a ne an san wani na yi wannan bid'a saboda wani na yi bai kamata a faɗi ba dan Allah na adalci nan ku bayan Allah saboda Allah ku bar mu yi wa kanmu gaskiya mana annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi bai ki Abu Lahab ba Abu Lahab dan uwan baban annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi bai ki shi ba amma ya karanta tabbat yada abi lahabin wa tabb hannayen abu lahab biyu sun taɗa shi kansa ya taɗa ma agna anhu maluhu wa ma kasab dukiyansa da abin da ya tara ba zai wadata mai da komai ba sayasla za ta lahab zai shiga wuta ma'abuciya bulbali wa mar'atuhu hammalatul hatab tare da matarsa mai kayan kiraruwa fi jidha hablum masala a wuyanta akwai wani igiya na wuta wanda za a rataya ta da shi matan abu lab matan baban annabi sallallahu alaihi wasallam abu lab baban annabi sallallahu alaihi wasallam amma da yi ba daidai ba har sura Allah ya saukar ana karantawa ila kiyamis sa'a tashin kiyama wannan shine ma'anan adalci wallahi Allah ya ce ku yi adalci walau ala anfusikum ko da ya shafe ka muna ganewa wallahi ba kullum muke wa'azi mu tashi mu ji daɗi abin da faɗi wani lokaci kai wa'azi ka kama wasu maganin da kai kanka wallahi ya shafe ka kuma gaskiya ne ya shafe ka akwai da zai shafi wani yana shafan kowa sai muke magana mana ta cikin masallacin muna magana ana karatu ga ana ta Allahu akbar wannan aka ana karatu shiru kuma karatun na shiga me domin yau abin ya shigo layin mu da shi ba mu jinjinawa Allah ya gaya mu da gaskiya ta mala da kalka da kai tunani kai kuka gyara amma an kace ban ƙara zuwa yin karatun karatun jiya an zage ni ba kai adalci ba wala kuma kanka gaskiya ba wallahi da haka lamari na addini bayan Allah Ku ya za a yi ya taba wani bai yiwuwa an ga ana wazi bai taba kowa to wasan yara ake ana wazi ne da a yi jinyan zukatanmu na haka kusakuranmu ya kamata ana magana a kai muna gyarawa kowa ya kama wani bangare domin kowa da irin bangaren da allah mai baiwa da inda ya sani kowa ya ta yi unguwan zai gamu ya gyaru gaba daya amma a yi shirin saboda suwa ne a yi shirin saboda ya shafi wani in an ce an ce saboda wani ya kamata a sayawa wani ya kamata a ji kunyan wani ya kamata mu saboda mu a da annabi sallallahu bai karanta tabbace da abi lahab da bai karanta ba da bai karanta suratul kafirun ba qul ya ayyuhal kafirun suna nan aka karanta musu da annabi sallallahu bai karanta ayyuhu da siffa na walid ibn mugira hammazin masha'in bin amin ma'in نمام مناء الخير متن عظيم مطل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأول سوى فينا هنا وليد بن المغيرة كما الآن كرنتا والله يا سند الشياكي an karanta ayoyin duka kalmomin da aka faɗi kamar guda guda goma duka yana tare da shi guda ne bai yadda ba Allah ce bayan haka kuma shege ne zanimu ne an haife shi ba da aure ba ya bi umar shi da takobi ya ce ki gaya min gaskiya wani ne babana ya domin magana da muhammadu ya faɗi ne wallahi taran nan duka wallahi duka na san ya maci amma gudan gari ne na san baba na cice wallahi ba babanka kenan ba ba mutum ba ne mutum ne bai da dangi ne Kur'ani ya sauko ya gwada yanda yake yanda yake yanda yake ji haka Allah ke yin aikinsa sabanar sallasana sallallahu sun kashe dukiyansu ma addinin Allah in ka ka koyi su kama kashe dukiyanka ma addinin Allah saban na salatu sun kashe ubanninsu wake wannan magana khatibul bagdadi ya mutu shekara aru aru <laughs> yake gaya muna wannan aikin nan da sabai suka yi wa qatlil aba'i wal aulad da kisan ubanni da 'ya'ya da suka yi ina daga cikin abin zai bar ga ƙara yadda cewa wallahi adilai ne da yanzu mun zo muna da'awan gashi wani abu ya kunno kai yanzu sha ce gaba ɗaya mun juya saboda abin ya shafe mu mun ba da'awan nan baya dala wai mu magana ku ji kuma mun gwada ba ba da gaske muke ba wallahi amma da gaske wani lokaci ka faɗi ka ji daɗi a yaba ma wani lokaci ka faɗi a zage ka amma saboda gaskiya kake yaba daga saya an zage ka an yaba ma kada ba wani ne manufanka ba me manufanka Allah ya yarda da kai mutane kuma su ji su gane su tsira duk wani mai wa'azi wallahi manufan shi kan gaba Allah ya yarda da shi mutane su gane su tsira da haka mutum yana wazi ana gane washe ga yana jin daɗi ba yana jin daɗi idan ya samu jama'a ba yana jin daɗi idan an bi ta kanshi an gane hanyar Allah ya samu ladan shi wurin Allah subhanahu wa ta'ala mala ce wal munasahati fi din da irin nasiha da son alkhairi da suke yi wa mutane kan lamarin addini suna binciken mutane su ga menene matsalan wani a taimaka mai